Domin tafiyar da aikin hajji daban-daban akwai buƙatar kasancewa cikin ƙoshin lafiya da kuma fahimtar yadda za a gudanar da aikin hajji, amma duk da haka ana lura a cikin mahajjata da masu shekaru da yawa cikin gajiya sosai. Irin waɗannan mutane idan ba su da taimakon wasu mutanen to za su fuskanci matsala wajen tafiyar da aikin hajji. A wasu wuraren ibada wannan taimako ya zama wajibi ga waɗannan tsofaffi. Ga ra'ayin wasu daga cikinsu waɗanda suka zo aikin hajji. Barkan zan Mutumin da ya tsufa aikin hashi na bashi wahala, ba da yake hanyar Allah ce ba da mutum bai zo ba, muna ta ki kare muna, ni har faduwa na yi karya biyu na samu a kafa, yaron da ya taimaka min yana nan wurin. Duk ɗan da ya san ma'aifinsa bai da karfi ya san dubarar da zai yi, kar ya bari ya zo, domin idan ka bari tsofanka ya zo, ko ma'aifiyarka wadda ta tsufa ta zo, to ka janyo mata aiki. Da na san haka ne, gaskiya da ban zo ba. jami'an kamfanonin hajji da umara suna sanar da wannan matsala amma duk da haka suna amincewa da waɗannan tsofaffi na su zo aikin hajji waɗanna dalilai ne na su amince da zuwan waɗannan rukuni na tsofaffi ga amsa ɗaya daga cikin waɗannan jami'ai. muna ta gani cewa dattijo wanda ya gaji bai iya yin wannan aiki amma dattijo da kanshi idan ya ji zancen zuwa makka ko da mai tafiya da sanda ne idan aka ce masa ya bari ɗansa ya zo a maradinsa to sandar zai jifa da ita ya ce wallahi yana iya zuwa da yake ya zama tilas muna taimakawa haka nan idan aka je gaba. Domin kawo wani tsofo a maka na matakai ne za a ɗauka. Amsa daga kuma wannan jami'i na ajansi. Duk wanda ke da gajiyayyen dattijo kuma yana son ya kawo shi aikin haji to ya zo tare da shi ya fi. Idan mutum ya zo tare da ma'aifinsa idan Allah ya yarda ya san duk yadda zai ya taimaka masa saboda mun ga waɗanda suka zo da ma'aifansu su ne suka yi musu komi. Wani yi karin magana zabarmaci na cewa domin kaucewa nutsewa a ruwan kogi hanya mafi kyau shine nisantar kogi dangin don haka duk mutumin da ke son kawo mahaifinsa mai shekaru da yawa mafi kyau shine ya zo da kansa ya yi ma mahaifin nasa aikin haji ko kuma ya wakilci wani da sunan mahaifinsa wanda ke da karfin yin ayyukan haji don tafiyar da aikin haji akwai buƙatar kasancewa cikin ƙoshin lafiya da kuma fahimtar ayyukan da za a gudanar daban-daban a yayin aikin hajjin.